To jama'a assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na al'adunmu na gado daga sashen Hausa na Radio France International RFI kamar da kuka sani sunana Faruk Muhammad Yabo. Yau dai a yankunan kasar Hausa da ma Najeriya baki daya da waya ka samu mutumin da bai taba ji ko kuma ganin yadda ake bukin kamun kifi na al'adun gargajiya na argungu a jihar Kebbi ba. Wannan kuwa saboda yadda bukin ya shahara wajen haɗa jama'a daga sassan duniya daban-daban. To amma kuma yau muna da shekaru ɗai-ɗai-ɗai kusan takwas ko tashen batu baka ji game da wannan boki na kamun kifi da kuma nuna al'adun gargajiya na argungu a jihar Kebbi. Shin ina dalili? Yanzu dai ku biyo mu domin jin ƙarin haske a cikin shirin al'adunmu na gado na wannan mako. Na samu ƙorafe-ƙorafe da dama dangane da dalilin rashin gudanar da wannan buki, ciki kuwa hada kira daga wasu muhimman mutane a Najeriya. To bisa hakan ne na tuntuɓi wani ɗan asalin argungu domin na ji shin yaya su kabawa suke ji da wannan? Sunana Habibu Adamu Argungu yau wa malam habibu adamu argungu akwai wato bukin raya al'adun gargajiya da kuma kamun kifi da ake yi a nan a garin kuma na argungu yau an kwashe shekaru da dama ba a yi wannan buki ba kamar ya kuka ji ku a matsayin ku na yan gari mu a nan cikin garin argungu alhakika mu bamu ji daɗin wanda yake an ɗauki tsawon shekaru guda takwas ɗaiɗai eh, eh, har guda takwas babu abin da ya gudana game da bikin kamun kifi na argungu lura da cewar a baya an sha yin shi wannan buki kuma bukin yana da muhimmanci wajen musamman samar da abin hannu ga ainihin ah, 'yan gari kaman ah, kuna ganin wannan yana kaman ah, haifar da matsala ta watakila tattalin arziki tsakanin mutane? kwarai kwarai kwarai kwa yana kawo matsala yana kawo tangarda game da tattalin arziki na dangantaka na mutane kwarai kuwa misali idan an kace za a yi bikin wannan kamun kifi to za ka iya duka fado duka kananan hukumomi ga baki daya guda 21 za su zo su taru kuma idan suka zo suka taru kuma za su sana'a mai tsoro mai ko wata irin sana'a za ka iske kasancewa da cewa idan ka aza wannan sana'a to ba za ta kwana ba kuma ita ma jihar ta ita ta kaji din ma ita kanta tana samun alheri kwarai da gaske wanda yake mu ba musamman irin ya ta arzikin da suke kama gaba da wannan dindin bikin kamun kifi na argungu. Habibu kai dan asalin argungu ne eh, sannan kuma akwai zarge-zarge da dama da mutane suke yi cewar dai wannan buki na kamun kifi argungu kaman um, ana sai siyo kifaye ne ana sassakawa wannan shekaru da aka kwashe ba a yi ba wannan wannan ba zai nuna kamar eh, kamar zai sa shakku a zukatan mutane cewar anya ko da gaske ne a'a wannan mutane ne kawai wanda suke faɗi na abubuwan su wanda suke komi ba za ka rasa irin abubuwa ne da daga da wanda kika kamar ana zo ana wasa tsakanin fulani da kabawa suna irin waɗannan maganganu da cewa wai an zo an kawo wani mutum cikin kuma wannan abu ba gaskiya bane. ne. A matsayinka na ɗan asalin argungu, wani kira za ka yi ma hukuma dangane da wannan matsala ta kwashe shekaru kusan takwas ma ba a yi wannan buki ba? To a hukumance ita hukuma wadda take kasan abu ne wanda take da idan sai tana da ra'ayi gare shi ko kuma idan ita wannan gwamnati din tana da ra'ayi kan wannan abu Me kuke son hukuma ta yi akan wannan? Eh to muna son ita hukuma ita ta riga ta sani kuma ta san amfanin su kama daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jiha har ta kana ita wannan karamar hukuma ta mulki tarihi sun san amfanin shi kuma sun san daɗin shi kuma sun san darajar shi. Saboda haka muna kira domin su ɗaukaka bikin kamun kifi na argungu wanda yake biki ne Ta tsaitacce wanda ke duna ta san shi ba kuma Najeriya ba. Madalla, Bala Habibu muna godiya sosai. To madalla, na gode kwarai malam. masu yi magana da yana cewa in baka san gari ba saurari daka to akan haka kuma na bukaci ga ladiman garin argungu alhaji umaru wanda shi ɗan majalisar sarki ne a fadar sarkin argungu shin wani ne garin argungu ita argungu gari ta wadda ka murna baki wadda ka son mutane argungu kuma wadda ɗawainiyar mutane ita mun ka saba da ita kuma ita muka yanzu cikin taron gada ake gidan kowa garin ga ana taro ana samun bako ran alhamis zuwa juma'a zo asibi ranar su gidan kowa akwai bako kuma ba wanda zai ji yunwa in ya zo argungu. kuma ina tarihin bukin kamun kifi da nuna al'adun gargajiya na garin na argungu mai martaba sarkin musulmi hassan dan ma'azu shi an ka fara bikin kamun kifi zamanin sarkin kabi muhammadun sama allah ji kainai zari'a ta ita ta arike ga wanga milki har yanzu sunan gulbin da ake kamun kifin dai shine matan fada kuma abin bugun gaba ne ga duk mutanen argungu in ji hussaini dan Galadima Makoshi. Duk ɗan ƙasar Kabi ya san wannan wuri, wuri na wanda aka kishi ya kamata ya zan cewa kawai mutum ya yi takatsantsan da shi. Ba wai sai an ba mutum shawara ba shi kai ne ya san ba a son a taɓa wannan wuri. Sai lokaci ya yi abin bugun gaba na gare mu wannan wurin. Saboda haka shi ka sa kowa inda ɗan ƙasar gane to bai yarda ya tunkari wannan wurin da sunan kamun kibi. baya ga bikin kamun kifi kamar yadda alhaji umaru wanda shine galadiman garin argungu ke cewa akwai bukukuwa da dama da ake masu ɗaukar hankalin mahalarta to abubuwan da aka yi muna yin kabanci ana wasannin ruwa ana tukin kwale-kwale ana shaƙo ana ba ana abin iyon ba da sanda ana iyo da ido rufe ana hawan gora ana yin tukin jirgi

ka ba shi a wallahi yanzu an ka wani yanzu malam saboda Allah yaro ka shekara takwas yana bauta gidan ga saboda ya jibila yanzu ka ɗauka don ka ga wani jawur da dogon hanci ka ɗauka ka haɗa su ka ce man wallahi ba da miyan baki na ba wallahi ban yadda Allah bai ci sai ba shi to wallahi ban yadda sai dai ke ya ina yake tawakin jabar Bisa lada akan gayyaci masunta ne daga sassa daban-daban ba tare da an nuna wariya ba, in ji Hussaini ɗan galadiman makwashe. Shi wannan bikin kamun kifi duk inda mutum yake wanda ya iya ruwa ya iya sana'a kamun kifi yana da damar tahowa ba wai sai 'yan argungu ba ko 'yan Kebbi State ko Sokoto ko Zamfara ba a'a ko ina mutum yake cikin duniya yana da damar tahowa wannan bikin na kamun kifi na argungu. mutane da dama na ganin bukin a matsayin shagulgullan da ka ba suka mamaye amma galadiman gari alhaji umaru ya ce ba haka ba ne ba ba ɗaya ka yi ba da kabawa da arewa da zabarmawa da hulani wani jinsi yana son argungu kowa na da huma kuma yana zakuwa kuma abin da allah ya baka kai adda abinka in allah ya baka ka kama babba za ka samu kyautoci. Baya ga Najeriya kamar yadda galadiman gari ke faɗa a da can bukin na samun gayyatattu daga wajen Najeriya ma. Ana gayyata turan Ingila da su aka su. Ana zakuwa kuma shi sadana gayyata sana Legas can hedikwata take ta Najeriya. To da can mutane wanda an lega wanda a shugaban kasa na Najeriya shina zakuwa na argungu shi kwan biyu aisu da shi shi gani. Sadana da manitoci ne da shi da na makwabtanmu mutanen waje kama Niger suna zakuwa Benin suna zakuwa duk dai inda inda makwabtan mu suka duk na kusa kusa kowa za ku haikai an saba tara gwamna yadda ishirin sun zo gwamnoni bayan manitoci sun zo wurin bikin kamun na argungu. Duk wannan abubuwan da muka faɗa a baya na cikin wannan buki na kamun kifi da kuma nuna al'adun gargajiya da aka saba gudanarwa kowace shekara. Amma ina dalilin da ya sa wannan karan aka kwashe shekaru kusan takwas babu ko tashin batu? Umar Raba Kaya shi ne daraktan tsare-tsare na ma'aikatar watsa labarai ta jihar Kebbi. Akwai dalilai da dama. Na farko dai ita gwamnati kanta ba wai ba ta son yi ba ne. Kasan 'yan shekarun nan an samu matsaloli na tsaro a Najeriya. Saboda haka idan za a tara mutane dole a tabbatar da cewa an kula da fakon lafiyarsu da dukiyoyinsu kuma an tabbatar da babu wata hatsaniyar da ta tashi. Ana cewa wannan abun ya faru ne tun kamin a fara samun wannan matsala ta a tashin hankali a arewa maso gabashin tarayyar najeriya wasu na cewa watakila da bako da kifayen da za a iya kama wani shinsa ba haka bane ai ka sani kai akwai hanyar kamun kifi ta zamani kuma mutane na iya kiwon kifi ko cikin wata biyu zuwa uku su sayar. zamanin Muhammadu Kanta wanda ya Muhammadu Kanta wanda ya fara za ku wayo duk wanda ya yi sarki Haka shike. To jama'a iyakacin shirinmu na al'adunmu na gado na makon kenan sai wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu ka a madadin Bashir Ibrahim Idris, Faruk Muhammad Yabo, don haɗa shirin na gabatar ke fatan Allah ya bamu alkhairinsa.